وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم idan ko sun yi nufin saki ne ta hanyar zarcewa akan barin saduwa da matan nasu da ƙin komawa zuwa gare su to Allah yana jin maganganunsu waɗanda a cikinsu akwai saki kuma ya san halin da suke ciki da manufofinsu don haka zai saka musu akan haka